gonna. Assalamu alaikum ƴan uwan matasa barkamu da warhaka barkamu da sake kasance da ku a cikin shirin nan mai ƙayatar da ku a kowane ƙarshen mako shirin labarin matasa kenan daga nan ɗakin maganar studio Kalangu. Taku a yau da kullum fanta su tare da gora ta rakiya a rimi kiki ya ne ya kwana biyu ya azumi ya kishirwa. Fanta wai da azumin namu kwana nawa gare mu yau. <laughs> To lahiya ta laudai yau dai da zo mana. To kiki a yau zamu ga wace irin rawa ce matasa ke takawa cikin kungiyoyin kwadago bayan nan matasa kai tsaye ranar je wato premier sallar aiki. A cikin takaitaccen rahoton mu kuma zamu isa da ku jihar Maradi da 'yan mata suke kafa sana'o'i a wannan lokacin na watan azumi. Da ƙarshe sai filin mu na wasannin motsa jiki inda zamu mu yi tsokaci akan wani sha'in sha da shafi kungiyar kwallon kafa ta ƙasa wato fut. kiki kamar kowace kasa a faɗin duniyar nan ƙasar Nishar ta raya sallar aiki wato sallar Premier Mai a jiya. Fantastic saboda shine muka nemi mu san wace rawa ce matasan kasar Nijar ke takawa a cikin ƙungiyoyin kwadago daban-daban na ƙasar Nijar. Gada Idrisa Jibrila babban sakataren CDTN da dauke da ƙarin haske tare da Zainabu Abdu. Matasa suna taka muhimmiyar rawa saboda kun san aikin ƙungiya da dama sai matasa kamar gangamin jama'a tarurrukan faɗakarwa a cikin cikin kowane aiki na kungiya akwai buƙatar matasa. A ɓangaren mu muna da da yawan matasa a cikin sassa daban-daban na cibiyoyin mu ko a kwamitin gudanarwa na koli muna da da yawan matasa masu muhimmanci. Bari mu komawar mu jihar Agadez inda tunda aka rufe makarantu matasa ke taruwa a cikin fadodi domin nishaɗi da kuma shan shayi. Kuma ba kasafai bane suke kula da dokokin daƙile yaɗuwar cutar coronavirus hakan ne yasa kungiyar 'yan fada ta jihar Agadez suka yi zaman wayar da kanun matasan akan su bi waɗannan dokokin. Karin bayani tare da mai ɗaukar rahoton mu Musa Mamman. Muna a hikima inda matasa wajen goma ke zamne suna hira ba wani halin ko in kula da matakan farko na kariya ga cutar coronavirus. Fatima Zara Bilal babbar sakatariyar haɗakar fadodi na kwamin ɗin Agadez na wayar da kan matasan bisa haɗarin da ke ga bazuwar allobar coronavirus. Dalle fada. Cikin fadodi har yanzu mutane ba su girmama matakai suna haɗuwa ana shan shayi yadda aka ga dama ba tare da wanke kofi ba ko da yaushe alhali ko lokacin shan shayi ana iya yada cutar ta baki zuwa wani baki ina kira da a girmama matakan da gwamnati ta ayyana da kyau. A ganin wasu matasan fadodin wannan faɗakarwar na da mahimmanci a wasu kuma samun canza halayen bai da tabbaci. Sebon ya yi kyau sun zo yadda kanmu game da yaɗuwar annobar COVID-19 sun yi mana bayanin komi amma yanzu za mu gwada abin ba da sauki domin a na a gadas eh, an rufe makarantu fada kaɗai ne ake haduwa wuri guda domin manta wasu abubuwa. Hakan na ƙarfafa niyyar mambobin haɗakar kungiyar fadodin. Aiki duka aiki ne gora in ji bahaushe. A nan babban birnin ya mai matasa da dama ke gudanar da sana'ar fige kaji. Suna kuma cin gashin kansu a ciki. Musamman ma wannan lokacin na azumi duk da wa'ansu daga cikinsu na ɗan kokawa akan abubuwan da ba masu a ba ga dai tsokacin da suka yarda suka yi mai ɗaukar rahoton mu salamatu kadiri lokacin da ba azumi ba dala ashirin ne muke hige kaji amma yanzu dala talatin talatin wallahi ba zan iya sanin iya yawan adadin waɗanda nake gyarawa a wuni ba Ni shekara na goma sha biyar bani da aikin da ya huce gyaran kaji ina sayar da kajin da roti. Dala ishirin ne muke hige kaji. Akwai lokacin da mutum yake zawa ya zauna ba aiki. Kana ganin tun da safe na zo har zuwa yanzu ko dala ban samu ba. Tun karfe takwas na safe na kenan. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu je da ku jihar Maradi cibiyar sana'o'i ba musamman ma a wannan lokacin na watan azumi. Kowa na kokarin ganin ya samu dan abun hannunsa saboda shirye-shiryen sallah. Balle ma in matan garin da yawa daga cikin su sun shiga tallace-tallace da sai da sai da abincin buɗe baki sai ma kin ji a cikin wannan rahoton na Muhammad Mamman. Muna anguwar Mazadu Jika wata anguwa da ke kewayen Maradi. Amina Nuhu wata 'yar mata matashiya da ke ajin ƙarshe na firamare sayam do tana sai da awara a cikin watan Ramadana kadai take wannan sana'ar. Awara ce ciniki sai da da taiba da mangwaro. Yanzu ne cikin azumi zuwa marice nake sai da ta. Wallahi awara kai shi markaɗe sai a zo a tace a arza tukunya a zuba sai a zuba ruwan tsami in ta taso sai a matse sai a hidda ta ga tire a aji tan aka aji ta ka gyara komi na awai sai a yanka sai a hito tallar da marici. Wata a ciri ba wata ran kuma ba a ci. Kusa kaɗan zamne bisa el kujera a gaban ƙofar gidansu, Hajara na ƙoƙarin kasancewa a lokaci don ko lokacin buɗe baki ya kusanto tana shawarta ma abokan cinikayya sayan awara da dankali soyayye. Gama ayyukan gida da sana'a lamari ne da Hajara ke gudanarwa yanda ya dace a cewarta. Ana samun riba ma alhamdulillah an gode ma Allah. Zama da mutane sai an gama da haƙuri. akwai wanda ake samu tsaye zai maka gadara idan ya kana da ko kuma ne zai zo maka asala dai da mutum ya zo da shi haka ake taya da shi kura abinda masu azumi ke yabawa ne sosai bale ma a wanga lokacin tsananin zahi sana'ar da maryama ta dukufa kanta da kuzari take wannan yal sana'ar da sakamakon ribar ba kullum yake ba ka ba da cewa ko dai hura dai turi ana saidawa dai ko yaya aka samu dai Allah ya sa masa albarka gaskiya ba ko ma kuɗin hatsi ba mai da wani bi kuma an mai da na a kudi ne ba eh ba shi ne suke ansa a wani biyan an ce su ba da kudin hura sai su ce ba su da kai kuma ba abin ka yi ma mutum tsaye ba ka ce siya ba ka kawai sai ka hakuri ka tayar wa'annan kankanan sana'o'i da ake cikin watan ramadan wani abun alfahari ne ga matasan 'yan mata na maraɗi banda samun biyan bukatun kansu wannan 'yan matan na taimakawa ga bukatun gidansu yanzu kuma sai filin mu na wasannin motsa shiki. A kasar Nijar mataimakin shugaban ƙungiyar kwallon ƙafa ta ƙasa Fenifut wato Asumana Malam Isa ya yi murabus a cewar shi ya yi hakan ne domin wasu dalilai da suka shafe shi. Sai kuma ƙasar Faransa inda aka soke duka wani taron motsa jiki da zai iya tara mutane fiye da dubu biyar. A ranar Laraba kuma aka naɗa ƙungiyar PSG zakaran Turai. Duk da Firaministan ƙasar Edouard Philippe ya bayyana hakan a gaban majalisar dokoki bai hana wannan zancen kawo cece kuce a cikin mabiya wasannin kwallon kafa ba. Har izuwa ranar ta 28 da fara gasar kungiyar PSG ce ke gaba doke da maki 68 sai kuma kungiyar Marseille mai hamsin da ke biye da ita. Kungiyar Ren kuma na da maki hamsin kungiyar Toulouse ce aka bari a baya tare da makinta 13. A nan zam da sa'aya cikin shirin labarinmu na matasa na wannan ranar Asabar biyu ga watan Mai muna yi muku godiya da sauraron da kuka yi za ku iya sake sauraron mu akan lambar uku biyu biyar kyauta tare da irko.